أما بعد أيها الإخوة أبيكم في تحية الإسلام أولا ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم musamman ne ya ce shi dr sani umar rijiyar lemo wanda mun sani a bakonmu ne wanda ya kawo mana ziyara cikin wannan wata na ramadan mai alfarma kamar yadda ainihin shek jabar yake gaba yake zuwa mana ziyara cikin wani wata mai alfarma suna gabatar mana da nasihohi da tafsirai to gashi Allah ne ya Dr. Sani Muhammad Sani Rijal Sani Umar Rijal Lemo gashi Allah ubangiji ya kawo shi wannan makaranta saboda haka da shi da waɗanda ke tare da shi da baki ɗayan su muna masu baraba da zuwa wannan makaranta mai suna bulunkutu islamic center bulunkutu science ko islamic center saboda haka muna masu maraba da zuwa da kuma sauran mata da suka taru dukkan ku muna muku maraba da zuwa muna fata ubangiji Allah ya sanya albarka cikin wannan taro namu ubangiji Allah kuma shi ma da ya bashi basira da fasaha ya mana bayani mu kuma Allah ya ba mu ikon sauran bayanin kuma ya ba mu ikon aiki da abin da zai gaya mana saboda haka wannan babban abin farin ciki ne a ga matan musulmai sun haɗu guri ɗaya da irin wannan kyakkyawan manufa saboda sauraron tarbin Qur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a alal hakika wannan gayyata da muka yi malam ba rama mun shirya irin da kuma lokaci Allah bai yi ba lokaci ya kure da ba kashi bana Allah ya bashi iko zuwa muna fata ubangiji Allah ya sake masa alheri saboda haka ba na ba lokaci ba zan mika wannan mukamin a wajen sa za ku ji irin abubuwan da zai bayyana mana da a yi saurare hayaniya na yara da kuma mata don Allah a yi shiru a daina surutu muna fata Allah ya wani taimako. Allah ka hama da ya fata.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya tara mu a wannan safiya a wannan makaranta ko a wannan santa muna yi masa godiya da ya haɗa mu irin wannan haɗuwa haɗuwa wacce a uwantaka ta musulunci karantarwa ta addinin musulunci ita ce ta haɗa ta muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya haɗa mu a kan turba ta ilimi muna fatan abinda za mu faɗa a wannan majalisi abinda za mu faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa gaba ɗaya abinda za mu yi na kuskure kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. a wannan safiya ta ranar asabar goma sha hudu ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo daidai da sha uku ga watan satumba hijira ko miladiya ta 2008 ba mu ajiye wata matashiya wacce akan ta ce za mu tattauna ba amma dai ina ganin duk haduwa irin wannan musamman ma haduwa a makaranta wurin da aka tanada domin ilimi domin karatu babu shakka haduwa ce wacce take akwai mahimmanci kwarai da gaske a ɗanyi tsokaci da magana akan abin da ya shafi ilimi duk da cewa na san kowace ɗaya daga cikinku ta san mahimmancin ilimi ta san martabarsa da darajarsa shi yasa ma ta zo nan wadda bata san mahimmancin ilimi ba bata san matsayinsa ba bata san martabarsa ba to yanzu tana can gida tana ta sharar barci ba abin da ya dame ta to amma kasancewar ku a wannan guri a irin wannan matsayi yana nuna cewa dukkaninku kun san mahimmancin ilimi musamman ilimin addinin musulunci a rayuwa to akwai haduwa da muka yi da wasu ɗalibai irinku a makarantar mala abubakar bello satin da ya gabata wanda a cikin wannan haduwa mun yi magana akan mahimmancin ilimi da matsayin da mai ilimi yake da shi mai ilimi a ko'ina shine wanda yake da hankali shine wanda yake da nutsuwa shine wanda ya san ya kamata marar ilimi shine wanda yake bankaurarsa yake haukansa wanda bai san ya kamata ba bai san mutunci ba ilimi shi yake bambance tsakanin mutum da dabba shi yake sa mutum ya samu fifiko akan dabba ya isa ya nuna mana matsayin ilimi wanda duk baya da ilimi idan ma aka ce da shi mai ilimi ne daɗi yake ji ko da kuwa ya san shi ba mai ilimin ba ne amma idan aka ce da shi mai ilimi sai ya ji daɗi kuma abinda zai nuna maka munin jahilci ko da wanda yake da jahilcin idan aka ce da shi jahili baya jin daɗi mu kaga wannan shi kadai ya isa ya nuna mana matsayi da daraja da martaba ta ilimi wanda za ta sa mu zage dantse mu ga mun yi fafutuka duk inda ake zuwa a nemo ilimi a zakulo shi a kwalkwalo shi mu je mu ga mun zakulo shi mun kalato shi mu kasance muna da rabo a cikinsa yadda ka san dan adam baya koshi da neman dukiya duk kuma yadda zai tara ta to haka nan mai neman ilimi baya koshi da ilimi babu wani lokaci da mutum zai ce ya yi karatu kuma ya koshi da karatun don haka baya bukatar ƙari inda a ce ana koshi da karatu da ilimi ba a bukatar ƙari da wane ne zai ce ya koshi baya bukatar ƙari shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da shine zai ce ya koshi saboda shi ake ma wahayi shi yake samun ilimi kai tsaye daga Allah to amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce da shi wa ƙun rabbi zidni ilma ka ce ya Allah ka ƙara min ilimi idan har Allah maɗaukakin sarki zai umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya nemi ƙarin ilimi ka ga mu ‘yan ku ci ku ba mu mu ya kamata mu nemi ƙarin ilimi a koda yaushe annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama har kullum yakan yi addu'a yakan ce Allah maɗaukakin sarki ka amfanar da ni daga abin da ka sanar da ni ka kuma sanar da ni abin da ban sani ba sannan ka ƙara min ilimi manzo Allah yana yin wannan addu'ar akai akai ce Allahumma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma ashe wanda yana nuna mana cewa babu wata rana da mutum zai ce ya kai gacin ilimi ya kure shi ilimi ba ya da makura sai dai ya ƙure mutum amma mutum ba zai iya ƙure ilimi ba saboda haka sai mu san cewa ashe dukkan wani mataki da za mu taka na ilimi har yanzu a bakin ƙofarsa muke ba mu shiga ciki ba tukunna babu abin da zai same mu na rudu da kiɗimewa har mu ga cewa yanzu mun gama da ilimi gaba ɗaya to kuma wannan shi yake nuna cewa mutum yana ilimin karuwa ilimin sa yake yi duk lokacin da kake jin bukatuwa zuwa ga ilimi to wannan yana nuna cewa ilimin ka ne yake karuwa duk lokacin da kake jin cewa kai mai tawaya ne ta fuskar ilimi kana son ƙari to alamar cewa kana ƙara zurfi a cikinsa amma mutumin da yake ganin cewa shi yanzu ya san komai ya gama sanin komai don haka baya buƙatar ƙari to wannan shi yake nuna cewa bai ma san komai ɗin ba saboda haka har kullum mu ɗauka cewa sanin abin da ba mu sani ba shine yake ciyar da mu gaba Allah maɗaukakin sarki a cikin littafin sa mai girma ya yi ta buga misalai daban-daban amma a cikin misalan nan da ya yi wajen guda arba'in da wani abu a alkur'ani sai yake cewa wa tilkal amsalu na zaribu halin nas wa ma ya aqiluha illa al'alimun waɗannan misalai ne da muke bayarwa ga mutane amma fa babu wanda za su gada wannan misalan sai masu ilimi don haka idan Allah maɗaukakin sarki ya buga wani misali a cikin alkur'ani mutum ya karanta ya ga bai gane ba to ya tuhumi kansa cewa anya kuwa yana daga cikin masu ilimin da Allah yake magana shi yasa wasu daga cikin masu magabata idan suka karanta alkur'ani suka ga akwai abin da basu gane ba sai su yi ta kuka su yi ta kuka suna cewa kenan yanzu su ba su daga cikin masu hankalin da suke gane abin da Allah yake faɗa shi kaga wajibi ne akan mu mu tsaya mu yi karatu domin mu shiga ƙarƙashin yaban da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa masu ilimi alƙur'ani cike yake fal da yaban masu ilimi ayoyi da dama birjik sun zo a cikin alƙur'ani mai girma Allah yana yaban masu ilimi idan muka duba kisar annabi adam alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya fifita shi akan mala'iku ba da wani abu ba sai da ilimi da ilimi ne Allah ya fifita annabi adamu akan mala'iku har ma ya nemi mala'iku su risina masa ya ce wa allama adam al'asma'a kullaha sun ma'arada hum alal mala'ika faƙala an bi'u ne bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Allah maɗaukakin sarki ya koya wa annabi Adam ilimi sanin sunayen abubuwa daban-daban sai aka nuna wa mala'iku waɗannan abubuwa aka ce su faɗi sunayensu suka ce ya Ubangiji tsarki ya tabbata gare ka ba mu da wani ilimi sai wanda ka bamu domin kai ne wanda kake masanin abubuwan da suke ɓoye kai ne wanda kake ainihin gagarabadau mai hikima. sai Allah ya ce to Adamu gaya musu sunayen waɗannan abubuwa annabi Adam ya gaya musu saboda Allah ya sanar da shi Allah ya ce ya ce wa mala'iku to ba na gaya muku na san gaibi na san abin da yake boye a sammai na san abin da yake boye a ƙasa ba sannan kuma na san abin da kuke bayyanawa na san abin da kuka kasance kuna boyewa to a dalilin haka ne Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'iku to duk su faɗi su yi wa annabi Adamu sujada kaga Allah ya fifita annabi Adamu da ilimi ba da dukiya ba ba da yawan ƴaƴa ba ba da wani abu ba to haka nan za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya sanya masu ilimi cikin masu yin shaida akan tauhidi Allah ya ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah ya yi shaida haka nan mala'iku su ma sun yi shaida haka nan mala'iku su ma sun shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah Allah shine yake tsaye da adalci shine wanda yake gwani mai hikima ga garbadau a wannan aya ubangiji ya shaida akan tauhidi kuma ya hada mala'ikunsa da malamai a guri guda wajen su ba da shaida wannan yana nuna cewa dukkan wanda ya rike tafarkin ilimi kuma yake aiki da shi to adali ne za a iya kafa shaida da shi shi yasa ya zo a cikin wani asar a cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya hamilu hazal ilm min kulli khalafin uduluhu wato cikin kowace al'umma da za ta zo adalan cikinta ne za su ɗauki wannan ilimi wannan ta sa wasu malamai suke cewa idan dai aka samu malami fitacce shahararre yana aiki da ilimi yana karantar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga al'umma to wannan malamin adali ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu adalci suke dauke da wannan ilimi to don haka shaidar da ubangiji ya sanya malamai su bayar tare da shi a game da tauhidin sa yana nuna cewa kenan su adalai ne don ba a kafa shaida da wanda ba adali ba ba a shaida da fasiki ba a kafa shaida da da fasiki wanda yake ba adali ba ba a kafa shaida da makaryaci ana kafa shaida ne da wanda yake malami da wanda yake adali to tunda har Allah ya kafa shaida da su wannan alama ce da take nuna cewa su adalai ne ashe mutum yayi fafutuka yayi kokari yayi faɗi tashi yaga cewa ya shiga karkashin waɗannan masu ba da shaida inna wannan ma ba karamar martaba bace sannan zamu ga cewa ubangiji ya sa su ba da shaida akan abin da yake mai girma ne shine tauhidi domin duk a rayuwa babu abin da ya kai tauhidi babu abin da ya kai kadaita Allah da bauta babu abin da ya kai la ilaha illallah samun daraja da matsayi amma duk da haka sai aka ce su ba da shaida akan wannan babban abu daman babban abu to sai an nemi manya suke ba da shaida a kansa to kaga wannan ma yana nuna girman masu ilimi yana nuna darajarsu yana nuna martabarsu to haka na hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun zo da dama waɗanda suke nuna martabar masu ilimi Allah maɗaukakin sarki yana ɗaukaka darajar masu ilimi kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ubangiji zai ɗaga waɗanda suka yi imani daga cikin ku da waɗanda ainihin suka Allah ya ba su ilimi su kuma Allah zai ɗaga su da matsayi daban-daban daraja daban-daban zai ba su fifiko akan ma masu imani matukar su ma suna da imani za a ba wa masu imani daraja amma masu ilimin cikinsu za su ɗara su wajen daraja to haka nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna Allah yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akharin ubangiji yana ɗaukaka matsayin wasu mutane da wannan alqur'anin sannan kuma yana kaskanta wasu da shi wato waɗanda suka karance shi suka yi aiki da shi ubangiji sai ya ɗaukaka matsayinsu waɗanda kuma suka jahilce shi ko suka karance shi ba su yi aiki da shi ba sai ubangiji ya kaskanta matsayinsu kunga ubangiji yana ɗaukaka matsayin mai ilimi matuƙar dai ya yi aiki da wannan ilimin hakanan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fiyayyan ku wanda ya ya karanci alqur'ani ya san ma'anoninsa ya kuma karantar kaga wannan darajar daraja ce Allah madaukakin sarki ya ba wa masu ilimi suka zama su ne mafi alkhairi cikin wannan al'umma hakanan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin sahal ibn sa'ad yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi tariqan ila aljanna duk sanda mutum ya kama wata hanya ya kama wata hanya ta neman ilimi to ubangiji zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna da haka duk wanda yake son ya shiga aljanna sai ya zama mai neman ilimi wanda duk ya watsar da neman ilimi to ya saki hanyar shiga aljanna ya bu kuma wata hanya ce daban wannan ma kadai ya isa nuna martabar ilimi ya isa ya nuna maka darajar ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa mashtama a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa haffathu illa nazalat alaihim as-sakinah wa haffathum al-mala'ika wa zakarahum Allahu fi man inda wato babu sanda mutane za su haɗu a wani ɗaki daga cikin ɗakunansa suna karanta littafinsa suna bitar littafin Allah a tsakaninsu face ubangiji maɗaukakin sarki ya saukar musu da nutsuwa sai ka gansu a cikin nutsuwa sannan kuma mala'iku sun kewaye su ta ko'ina suna ba su kariya sannan kuma ubangiji ya yi alfahari da su a gurin mala'iku ya ce ga bayi na can ku dube su yadda suka haɗu ba komai ya haɗa su ba illa darasi illa karatu illa karar da karar junan su ilimi babu shakka wannan matsayi ne ba kankani ba ubangiji ya saukarwa da mutum nutsuwa ya zama nutsatse a cikin jama'a ku duba da Allah maɗaukakin sarki ya so ya girmama sayyidina abubakar a wani matsayi a wani aiki da ya yi mai girma a wata bajinta da ya nuna lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama suka fita za su je hijira kun ga da Allah ya tashi bashi martaba mai girma wacce har yanzu muke faɗarta muke karanta ta sai ya ce ya saukar masa da nutsuwa Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها Allah maɗaukakin sarki ya ce idan ku kuka ki taimaka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama to Allah ya taimaka masa lokacin da kafirai suka fitar da shi daga ƙasarsa saniyat naini yanzu suka zama su su biyu suna cikin kogo iz ya qulu li sahibihi lokacin da annabi yake gaya wa abokinsa yake gaya wa abokinsa wane ne abokin sayyidina abubakar yace la tahzan kada kai bakin ciki inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu ma'ana yana tare da mu da taimakonsa yana tare da tare da mu da nasararsa yana tare da mu da kudawarsa da kiyayewarsa kada damuwa ta dame ka la tahzan inna allaha ma'ana sai Allah ya ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai ubangiji ya saukarwa da abubakar nutsuwarsa ya zama da yana ya samu kansa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali to haka nan aka ce dukkan waɗanda suka haɗu a ɗakin Allah ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna bita suna karatu to ubangiji zai saukar musu da nutsuwa kaga wannan yana nuna daraja ba kankanuwa ba a ce ga wanda Allah ya saukarwa da mutum nutsuwa shi yasa a farkon magana muka ce masu ilimi su ne masu nutsuwa su ne za ka samu a cikin nutsuwa amma duk wanda ba ya da ilimi to za ka same shi wato yana shirmansa ne a rayuwa yana hauragiyarsa ne a rayuwa shi kansa bai san me yake yi ba mai ilimi shi ne yake da nutsuwa haka nan za mu ga Allah ya ce wa haffathumul mala'ika mala'iku za su kewaye su da kiyaye wasu da kularsu mala'iku su zo su kewaye ku suna jin me kuke faɗa me kuke karantawa suna nema muku gafara a gurin ubangiji ashe wannan ba babban matsayi bane da Allah zai ba mai ilimi ashe ko wannan bai isa ya za mu zage dantse ba mu hana idan mu bacci mu ainihin jure ma dukkan wata wahala wajen neman ilimi ka duba sayyidina abubakar a wancan mataki da ya nuna da jarumta da ya nuna ubangiji yace fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha aka karfafe su da wasu rundunar da ba kwa ganin su sune mala'iku to su ma masu ilimi aka ce masu zama suna da rasi suna karatu aka ce mala'iku za su kewaye su za su yi musu ƙahunya babu shakka wannan yana nuna martaban mai ilimi ka duba hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake cewa innal mala'ikata la taba'u ajnahataha li talibul ilmi ridan bima yasna lalle mala'iku sukan shimfida fuka-fukansu ga waɗanda suke neman ilimi ko ga wanda yake neman ilimi domin yarda da abin da yake nema domin yarda da aikin da yake yi don haka mala'iku ne ke shimfiɗa masa fukafukai wasu malamai suka ce ma'anar shimfiɗa fukafukai shine mala'iku su kansu suna tawalu'u suna rusuna masa suna nuna ƙasƙantar da kansu gabansa idan har ya zo yana karatu to mala'iku sukan zagaye shi su ma su saurari karatunsa suna girmama shi wasu malamai suka ce a'a ai ana nufin mala'iku suna shimfiɗa fukafukansu a duk lokacin da zai tafi neman ilimi to akan fukafukan mala'iku yake takawa yana tafiya Allah yana umartar mala'ikunsa su shimfiɗa masa shimfiɗa ta girmamawa irin yadda kuka san shugabanni na duniya idan shugaba ya sauka daga jirgi sai a shimfiɗa masa jan kafet wai ba zai taka ƙasar iyakot ba to haka su kuma masu neman ilimi ubangiji ya sa a shimfiɗa musu wato mala'iku su shimfiɗa musu fukafukansu da fiffiken mala'ika da jan kafin wanne ya fi kaga babu shakka fiffiken mala'ika ya fi daraja ya fi matsayi fiffiken waɗanda ba sa saba wa Allah la ya ashuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ashe duk waɗannan abubuwa ba za su sa mu zage dantse ba mu ga cewa mun yi ilimi a duk lokacin da mutum ya yi ilimi to sai ya fi kowa hankali kuma cikin jama'a sai ya fi kowa nutsuwa duk kuma karancin shekarunsa duk karancin shekarunsa sai Allah ya bashi nutsuwa ya bashi ainihin hankali mu duba Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bar duniya Abdullahi dan Abbas bai wuce shekara goma sha biyar ba amma saboda saboda jajircewa da kokari da kazar-kazar wajen neman ilimi sai ya ce ai shi bai ga tarzama ba duk da cewa bai samu ainihin rayuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai yawa ba yana dan kankani manzon Allah ya bar duniya ya kamata ya shiga neman ilimi ba ji ba gani don haka sai ya nemi wani dan wani abokinsa wanda suka taso tare yace zo zo mu je neman ilimi sai abokin nan nasa yace a wani ilimi kuma zaka je nema kana jin mutane za su zo karatu wajenka ne ko za su zo fatawa wajenka ne ga manya manyan sahabban manzon Allah suna nan da rai ai kai ko kayi ilimi za ka zauna ne haka nan zaman kashe wando babu wanda zai karu da iliminka saboda akwai manyan sahabbai da rai suna nan gurin su za a ji sai ce to shikenan sai shi ya tafi ya kyale wannan wannan mutum shi Abdullahi dan Abbas ya dinga bin manya manyan sahabbai har gidaddajin su yana neman ilimi a wajen su yana karatu a wajen su sai ya je gidan sahabi sahabin yana cikin gida ba zai kwankwasa masa kofa ba saboda ladabi ba zai ce gani nan na zo ba ana sallama a'a sai ainihin ya tsaya a baki a bakin kofa ya ce wani lokaci ma saboda jira har bacci ɗauke shi yake yi ya yi hulo da ƙasa sai ainihin wannan sahabin ya fito ya ga abdullahi dan abbas a kwance a kofar gida ya yi butu-butu da ƙasa ya ce haba ya dan babban manzon allah ba za ka yi sallama ba in fito ya ce a'a ai ilimi ya fi gaban haka kai ne malami na ya zan fito da kai daga gida saboda haka da haka yayi ilimin wato ya hada neman ilimin sa da tarbiya da girmama malaman da yake karantarwa da suke karatu gurin sa wannan ma kuma hanya ce ta samun ilimi do wacce za ta ce za ta fita neman ilimi amma ba za ta girmama wanda zai bata ilimin ba to ta sani ba za ta samu ilimin ba ko da ta fi kowa kazar-kazar da kai kawo wajen neman sa matukar ba za ta girmama waɗanda suke bata ba sai Allah ya zara albarkacin ilimin ya kuma sa ta ta yi ta ainihin wahala kuma duk wahala ta ta tashi a babu ta tashi a banza amma Abdullahi dan Abbas da yake ya kwankwadi tarbiya daga gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda innarsa tana auren ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana ɗaya daga cikin matan manzo sallallahu alaihi wa sallama ita ce Maimuna Maimunatu bintul Harith wadda yar uwar mahaifiyar Abdullahi dan Abbas ce mahaifiyar abdullahi dan abbas sunanta lubaba lubabatu bintul harith to maimunatu bintul harith yar uwarta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana aurenta don haka abdullahi dan abbas yakan je can ya kwana ma a gidan don haka ya samu tarbiya a gidan annabci wannan ta sa ya kasance a gurin neman ilimin sa ya nuna wannan tarbiya din Allah ya hana a rika kiran annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta bayan katanga ana cewa menene hukuncin kaza ko ya fito za a yi masa tambaya Allah madaukakin sarki yace innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khayran lahum Allah yace waɗannan da suke kiran ka ta bayan katanga wato mutanen ƙauye idan suka shigo Madina suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce da su yana cikin gida maimakon su yi haƙuri har sai ya fito kamar yadda kowa ya haƙuri sai su ce a'a su za su je saboda sauri suke yi za su koma ƙauyensu don haka za su je su kirawo shi in ma bai fito ba to za su yi masa fatawa ta bayan ɗakinsa don haka sai mutum ya je yana ya muhammadu menene hukuncin kaza ta bayan ɗakin aisha ko ta bayan ɗakin ɗaya daga cikin matan manzon allah sallallahu alaihi wasallama allah maɗaukakin sarki sai ya saukar da wannan ayar ana kwankwasar su Allah yana cewa innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'kulun waɗanda suke kiran ka ta bayan katanga yawa yawancin su ba su da hankali ba su da hankali dan da suna da hankali ba za su yi haka ba walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum da sun yi hakuri har sai ka gama abin da kake yi ka fito da ya fi musu alkhairi to amma saboda ba su da hankali sai suke kiran ka ta bayan katanga ashe kaga wanda yake da wanda yake da hankali to shine wanda yake darasta malaminsa shine wanda yake martaba martaba malaminsa amma wani sai kaga ya je wani lokaci da sassafe wai ya je tambaya malamin ma lokacin yana dan rurumi bai tashi ba ya je ta buga masa gida ko ka ji tsakar dare wani ya bugo waya karfe uku sai mutum ya bugo waya ya ce wai tambaya zai ko karfe biyun dare wai tambaya zai yi ai a lokacin ake ake free call saboda haka shi ba zai sa kati ba bara ya bugo maka lokacin da ake samun wato kira na kyauta kaga waɗannan aksaruhum la ya'qilu yawancin su ba su da hankali dan da yana da hankali bai kamata ya kira malamin sa akan a wannan lokaci ko ka ga mutum ya ya buga ya buga waya sau goma wai yana neman malamin sa ka buga sau daya ka buga sau biyu ka buga sau uku sai ka haƙura ko ko gidansa ka zo cewa aka yi kai sallama sau uku ba damar da shari'a ta bayar ba kenan idan aka yi sau uku ba a samu shiga ba sai a tafi kuma ba tare da an ji haushi ba to haka nan ko ita waya din kanta in ka buga wa mutum sau daya ka buga sau biyu ka buga sau uku to da alamar akwai wani uzuri ko dai baya kusa da ita ko yana kusa wani abin ya hana shi ya dauka sai ka hakura kuma sai wani lokaci ka sake bugawa amma mutum ya yi ta bugawa ya yi ta bugawa dai ya zuke maka cajin ka haka wannan ya cuce ka wataƙila ba wuta da kyar kasa ba wannan cajin sai da sai da irin cajin na yar goyo kai cajin ka wahala wanda ya zo ya zuke maka ko kuma ka kai can gurin da ake caji ka ba da naira talatin an caza maka ka zo ka ajiye ya yi ta bugowa dai ya zuke maka a banza kaga waɗannan aksaruhum la yaqilu yawa yawancin su ba su da hankali dan inda hankali ba za su yi wannan ba to haka Abdullahi dan Abbas yayi ta bin malamai yana zuwa da tarbiya da girmamawa yana ɗaukar ilimi a wajensu wata rana Ubay ibn Ka'ab ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma makaranci Abdullahi dan Abbas yana karatu a gurinsa wata rana ya hau abin hawansa Abdullahi dan Abbas ya zo ya kama linzamin abin hawan yana ja Ubay ibn Ka'ab ya ce haba dan baffan manzon Allah da kai ai bai kamata kai haka ba Abdullahi dan Abbas ya ce la haka za umirna an naf'ala bi kubara'ina haka aka umarce mu mu yi wa manyan mu haka aka tarbiyance mu mu yi wa manyan mu kasancewa ta dan gidan annabci ina da ainihin salsala da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ba zai hana ni kuma in girmama malamai ba wannan ita ce tarbiyyar da muka samu abdullahi dan abbas ya yi ta neman ilimi bisa ga wannan tsari bisa ga wannan turba sai gashi wata rana bayan ya zama babban malami shahararre wanda ake nuna shi da ɗan yatsa sai gashi wata rana wasu sun zo daga wani gari neman fatawa gurin abdullahi dan abbas yana kyalle idansa haka sai ya ga wannan abokin nashi da ya ce su zo su tafi neman ilimi abokin nan nasa ya ce ah daman gunka aka ce za a zo ya ce i ce ai an ce za a zo gurin wani babban malami ne ni ban zata kai ne ba ya ce ni ne ce wallahi kaga ka fi ni wayo ka fi ni dabara ce kaga da yanzu shi ma ya zama malami da yanzu ba ma sai an wahala an zo an zo har madina ba a inda yake sai ya bada fatawa sai ya karantar amma yanzu ga shi da shi ake fita neman fatawa har yanzu shi yana nan inda yake bai ƙara matsawa gaba ba to kaga yadda shi ilimi yake shi yasa wata rana sayyidina Umar ya nuna wa manya-manyan sahabbai cewa ilimi yakan ɗaukaka matsayin yaro ko da yana da ƙarancin shekaru yakan ɗaukaka matsayin yaro ya sa shi a sahun manya a sahun dattijai sayyidina Umar yana da majalisa ta malamai manya manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka je ma yakin badar wanda da su aka yi yakin badar sai yakin badar shine yaki na farko farko wanda ya samu halitta yakin badar ma'ana yana daga cikin manyan sahabbai saboda haka sayyidina umar ya kawwana majalisa ta shawara majalisar shura wanda duk abin da zai yi yakan zo ya tara su ya yi shawara da su ya ji me za su ce kafin ya yi a matsayinsa na khalifa to sai ya ga cewa ya kamata abdullahi dan abbas duk da cewa yaro ne shi bai ma samu halartar yakin badar din ba shi sanda aka yakin badar yana dan karami ba zai iya zuwa yaki ba sai ya ce a sa shi a cikin majalisa don haka sai ya zo ya zaunar da shi a cikin majalisar ga manyan manyan sahabbai shi dan tsugun da shi a cikin su sai sahabbai suka ce kai waɗannan manyan sahabbai suka ce haba haba sayyidina umar mu ma fa muna da ƴaƴa kamar sa ai mu ba sai mu kawo ƴaƴanmu ya za a zo mu da tijai a haɗa mu da yaro ɗan tsugul kamar wannan yana cikin mu ana tattaunawa da shi sai na umar ya ce a wannan ba ɗan tsugul ba ne ku ne kuke ganin sa ɗan tsugul amma bari ku ji wa zai gaya mun a cikin ku ma'anar suratul nasr a suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ce waye zai gaya min wani hasashe wannan surar take yi duk sahabban da suke gurin dattawan da suke gurin suka ce eh to anan dai Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bashi nasara zai bashi budin makka don haka makka za ta zama a karkashin ikon sa a ƙarƙashin mulkinsa kuma daga ƙarshe ubangiji ya ce ya bauta masa shi abinda muka ga surar tana faɗa wa annabi kenan abdullahi ɗan abbas yana zaune sai ya ce da shi to abdullahi kai kuma me zaka ce ya ce to ni dai abinda na fahimta wannan sura hasashe take yi na cewa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo ƙarshe da zarar aka samu fathu makka Allah madaukakin sarki ya sa mutane suka rika shiga addinin Allah kungiya kungiya to shi kira annabi ya gama ai sakon da aka bashi ya isar sai ya je kuma ya ci gaba da bauta har Allah ya kawo lokacin ajalinsa sai sai da Umar ya ce to kun ga abinda Abdullahi dan Abbas din nan ya hararo shi ni ma na hararo wato mun yi tarayya da shi wajen hararo abu daya ashe kun ga ba yaro bane kankani ta fuskar shekaru kuna ganin sa yaro amma ta fuskar kwakwalwa da ilimi da basira babba ne to tun daga wannan lokacin su ma suka sallama suka yi saranda suka ce eh lalle wannan ya dara ƴaƴanmu da suke gida na haka sahabbai su kansu sukan su su ga yaro mai hazaka yaro mai kwazo yaro wanda yake da fahimta wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin sahabban a cikin yana cikin sahabbansa sai ya ce zai zai zai musu jarabawa menene misalin wato misalin mumini misalin wata bishiya ce wacce babu abin da yake faduwa ƙasa banza a jikinta misalin ta yana daidai da misalin mumini wato mumini ta kowane bangare mai amfani ne sai ya ce da su wacce bishiya ce wannan sai kowa ya shiga tunani kowa ya faɗi sunan bishiyar da yake tsammanin ita ce bishiyar ƙarshe dai ba su canko ba ba su gano ba sai suka ce wa manzan Allah mun baka gani manzan Allah ya ce ai dabino ne dabino ne babu wani abin da ba a amfani a jikinsa dukkan wani abu a jikin dabino laraba suna amfani da shi lokacin da sayyidina Umar ya zo zai tafi gida to akwai Abdullahi dan Umar yana gurin lokacin da aka yi wannan magana shi kuma lokacin da aka yi tambayar kwakwalwarsa ta bashi cewa dabino ne amma kuma bai ce komai ba lokacin da za su tafi gida sai ya ce wa babansa Umar dan Khattab ya ce kaga kuwa ni na yi tunanin fa dabino ne Umar ya ce ah to me ya hana ba za ka faɗa ba sai ya ce ai saboda na ga ga manya manya ga ku iyaye na ba ku ce komai ba ko kun kasa canka ni kuma in ce ga abin da nake gani saboda haka ni ma sai na shiru ce ni wallahi da ka faɗa da ya fi min komai daɗi wato da ya ji daɗin cewa ɗansa mai fahimta ne ɗansa mai basira ne to kun ga ilimi shi yake ɗaukaka martabar mutum ya ɗaukaka darajarsa ko mun ƙanƙaranta shekarunsa kuma kowace irin ira Allah halitta ubangiji ya yi masa akwai waɗanda aka girmama su a cikin larabawa larabawan da suke ƙafafa da alfahari da nasaba da dangantaka da wane ɗan gidan wane ne amma kuma wasu da Allah ya ba su ilimi duk da cewa su ba su da wannan dangantakar ba su da wannan martabar ta salsala amma aka girmama su yanzu muka duba a garin makka afa ibnu abi rabah wani tabi'i ne hamshakin malami hamshakin malami wanda a zamaninsa babu ya shi musamman a garin makka idan ma yana makka to babu wani malami da yake fatawa babu malamin da ya kai shi sanin manasikul hajji abin da ya shafi aikin hajji ata ibnu abi rabah bawa ne daga cikin bayan da ake tahowa da su idan an je an yaƙi ƙasashe a ciyo ainihin ganima ta bayi a zo da su daga baya iyayensu su musulunta su kuma a haife su a irin wannan yanayi to ko da an yanta su dai ana cewa da su mawali wato bararrun bayoyi bayi wato bayin da aka yanta su wannan kalmar ta mawali ba za ta rabu da su ba don haka su ana ganin su kamar ba su da wani daraja da yawa a cikin al'umma to amma duk wanda ya ilimi a cikin su kuma sai kaga shine shugaba sai kaga sarakuna ma suna zama da shi akan darduma daya akan kujera daya wasu ma sarakunan idan ya zo za su sauka da kan darduma su bashi ya zauna haka afa ibnu abi rabah gashi bararren bawa ne gashi baki ne a cikin larabawa waɗanda suke ga fararen fata ne su gashi kuma a cikin su ba Allah bai mishi kyakkyawar tsira ba mutum ne mai kusumbi mutum ne wanda yake ba shi da wato mai daɗinannen hanci haka dai yake da kira wacce take ba ta ba, ba wato ba kira ce take kyawun mutum ba amma saboda iliminsa in ana magana sa sai ka zata ya fi kowa in ya zo Hisham ibn Abdul Malik Hisham ibn Abdul Malik ba Quraishi ne sannan kuma sarki ne a lokacinsa sarki ne na daular Umayyawa amma idan Atha ibn Abi Rabah ya zo duk ga manya-manyan Qurayshawa a ƙasa shi akan kujera amma in Atha ya zo sai ya tashi ya kamo hannunsa ya kawo shi su zauna daidai wa daida akan shimfiɗar da yake ce wannan iliminsa ne ya ɗaukaka shi ko ba ku yi ilimin da ya yi ba saboda haka ba za ku samu ɗaukakar da ya samu ba don haka mutumin da yake da ilimi ana girmama shi haka nan za mu ga muhammad ibn sirin shi ma ɗaya ne daga cikin bararrun bayi da aka yi a garin makka amma allah ya bashi ilimi sha kundum ne a harkar hadisi don haka malamai da ɗalibai da sarakuna kowa girmama shi yake har ya bar duniya girmama shi ake haka nan yar uwarsa hafsa bintu sirin ita ma haka Allah ya bata ilimi ma malamai da ɗalibai ake zuwa gurin ka neman hadisi wanda ta ji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda iliminta duk da cewa gashi inda ta fito baban su sirin bararren bawa ne amma wannan bai sa ta kaskanta ba haka nan makhul abu abdullahi shami mutumin sham ne a zamaninsa shi ma babu yashi ko kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda ake faɗa musamman akan harkar ilimin hadisi shi ma bararren bawa ne amma ya samu ɗaukaka har zuwa yau ambatan sunansa ake yi kuma ana jinjina masa ana girmama shi ashe kenan duk irin kaskanci na nasaba ko na gida da mutum ya tashi a ciki idan ya ilimi shi kenan ya dame wannan ya samu nasabar da tafi kowace nasaba kuma ya samu ɗaukakar da tafi kowace ɗaukaka wannan shine yake gaskata maganar manzo sallallahu alaihi wasallam inna allaha yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman wa yad'u bihi akhari wangiji yana daukaka wasu mutane da wannan alqur'ani ma'ana yana daukaka darajar su shi yake nuna gaskiyar fadar Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wangiji yana daukaka darajar masu ilimi to mai ilimi a duk inda yake kuma zaka samu ana ana ana jin ana wato ganin kwarjininsa ana jin kwarjininsa sai kaga duk karancin shekarunsa idan ya zo guri ana yi ba daidai ba sai kaga kokari ake a boye kokari ake a boye abinda ake yi wanda ba daidai ba wata rana wani khalifa daga cikin khalifofin larabawa ya shimfiɗa ainihin shimfiɗa yana yin wasan kwado shi da abokansa shikenan sai ga wani dattijo cikin dattawan gidansu wanda ana tsammanin dattijan na yayi karatu saboda haka suna hango shi wannan khalifan sai ya tattara kayan kwadadin gaba ɗaya sai ya nade aka tattara aka boye saboda ana ganin ga wani dattijan nan malami ya zo kada yayi nasiha suna jin kunyarsa da ya zo ya zauna sai shi khalifan nan ya ce da shi shin ka karanci qur'ani dattijan ne ce a shi bai karanta komai alkur'ani ba yace ka karanci hadisin banza Allah yace a bai karanta ba ce ka karanci fiqh yace bai karanta ba ka karanci lugar larabci da ainihin tarihin larabawa yace shi bai karanta ba sai khalifan ne yace ku janyo mana kayan kodan mu ci gaba suka ce a ga wannan mutumin da ake ganin ake jin kunyarsa ko mu ci gaba ya ce a yanzu ai ba kowa na fahimci wannan ai babu ne buhu ne kawai buhu ne ba komai ko kawo mana mu ci gaba farko sun zaci mai ilimi ne to amma da ya jarraba shi ya tambaye shi ya ji cewa ai huhun ma'ahu ne ce kawai ai shikenan a ɗauko mu ci gaba ba abin da zai hana wannan to ashe duk inda mai ilimi yake ana ganin kwarjininsa sai ga duk karancin shekarunsa ba za a so a yi abin da ba daidai ba a wajensa in mai shan sigari ya hango shi sai ka yana ta kokarin ya kashe sigarin sai take ko da ko ba zai ce da shi komai ba Allah ya zuba kwarjini ya zuba masa haiba ashe duk wannan yana nuna mana martabar ilimi idan muna so mu samu ɗaukaka da daraja a rayuwar mu ta duniya da kuma rayuwar mu ta lahira to dole sai mun yi ilimi kuma musamman idan muka san cewa babu abin da zai bawa mutum katanga da kariya a wannan rayuwa daga fadawa cikin wasu miyagun aƙidu da fadawa cikin wasu miyagun ɗabi'u da fadawa cikin wasu miyagun halaye sai ta hanyar ilimi ilimi ne zai bashi wannan kariyar to ashe kin ga wajibi ne ki zage dantse ki bar duk abin da kike yi in lokacin karatu yayi ki zo ki karatu waɗanda mazan su suke hana su zuwa karatu su nuna musu cewa ba su isa ba domin ilimi ya sha gaban kowa babu wanda zai sha gaban ilimi ya ce ba za a yi ilimi ba ilimin nan Allah ne ya ce aje a yi don haka abinda Allah ya ce aje a nema babu wani wanda sai ya hana matukar dai kina buƙatar ki san farillan abin farillan da suke na ainihi a kanki farillan da suka wajaba a kanki ki san abin da zai gyara miki imanin ki da tauhidin ki wajibi ne mijin ki ya baki dama ki je ki yi wannan idan ma ya hana to ki je ki ko ba da izinin sa ba domin abin da ake buƙatar izini a kansa shine abin da bai zama wajibi ba amma duk abin da ya zama wajibi ba a sabawa Allah a bar wajibi saboda a yi wa miji biyayya biyayyar da za a yi wa miji tilas ne ta zama ta yi daidai da biyayyar Allah idan biyayyar idan ta saba wa biyayyar Allah ba a yi masa biyayya anan annabi ne yace la ba'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq innama ta'atu fil ma'ruf ba a yi wa ainihin wani mahaluki biyayya domin a saba wa mahalicci ana yin da'a ne ana yin biyayya ne akan abin da yake shari'a ta yarda da shi saboda haka wajibi ne kowace mace ta fita ta je ta nemi ilimi kuma shi ilimi ba a yi masa girma wato mutum bai cewa yanzu ni na girma ba zan iya koyon komai ba wannan sakarci ne mutum ya ce ya girma shi yanzu shekaru sun tafi ba zai iya karatu ba akwai wanda aka nuna mana sai da ya shekara tamanin sannan ya fara hadda qur'ani kuma ya haddace shekara ta tamanin a duniya ya ga ana ta hadda qur'ani a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace wai shi me zai hana ya haddace qur'anin nan cikin shekara hudu sai gashi ya zama hafizi bayan ya shekara tamanin a duniya sai shi ilimi ba a masa girma mutum ya ce ya girma shi kenan ya bar wa yara mutum ya bar wa yara ilimi amma kuma inda za a kawo wani kullin kullin kuɗi sai ka ga bai bar wa yaran ba ai da sai aka samu wani kulli kuma sai ka a mu mun girma a bar wa yara a a a wannan kuma sai ka ga ya bige yaran ya kwaci wannan bai dace ba ilimi ya fi wannan tsada wannan dukiya menene dukiya dukiyar da za a ci a batta a nan ko a cinye a kasayar amma ilimi wani abu ne da yake gina mutum saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana ilimi ya amfanar da mu daga abin da muka karanta abin da kuma muka jahilta Allah ya sanar da mu sannan ya ƙara mana ilimi mai amfani wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Allah ya sa abubuwan da malam ya faɗa mu yi aiki da su Allah kuma ya rubuta masa wannan lada a cikin mizaninsa ranar tashin alkiyama ba wai wannan karantarwa kawai ba yau ne dai muka gan shi a nan a zahirin idonmu kowa dai shaida ne a nan kullum muna ganin shi a cikin gidajen rediyo da kuma talabijin irin kokari da yake wajen yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka masa da shi da ire-iren su kuma Allah ya kara mana ire-iren su akwai tambayoyi da dama da aka rubuto amma lokaci ba zai bayu a ba ainihin amsa su ga baki ɗaya ba za a karanta wasu daga ciki idan Allah ya kai mu kuma akwai wasu malamai da za a gayyato za su zo su ainihin amsa sauran saboda malam nauye-nauye da suke kan suna da yawa ba zai yi mu riƙe shi mai yawa a nan gurin ba Allah ya saka masa da alkhairi malam wanda mai tambaya tana cewa ita ce take da ciki na wata biyar cikin lokacin da ya kai wata biyar shikenan sai jini ya tsinke mata jini ya tsinke ya ƙi tsaya aka je wajen likita sai likita ya ce jinin nan ba zai tsaya ba sai an cire wannan yaro shikenan da aka cire wannan yaro sai ta ga wai yaron yana motsi sai ce mata ta je ta binne da ta je binnewa ma dai yaron bai daina wannan motsi ba shikenan sai ta dai binne shi haka ta ce dukkan halittunsa sun cika idonsa ne kawai baya buɗuwa to tunda ta binne wannan yaron ta ce hankalinta bai kwanta ba har zuwa yanzu shin wannan binne yaro da ta yi yana wannan motsi tana da zunubi ko ba ta da shi shine tambaya ta yi laifi tunda dai da ransa a kuma duk halittunsa sun cika me zai sa ta binne shi kuma bai kamata ita kaɗai ta yi abubuwa da gaban kanta ba ba ta da ko ba ta da wasu su kira wasu kawai daga likita ya ce aje a abin da bai dace ba sai ta yi wannan gaskiya tana da laifi kuma laifi na kisan kai domin na kisan rai saboda haka sai ma ta yi azumin kafara saboda haka za ta yi azumi 60 domin ta kankare abin za ta yi azumin kwana 60 years domin ta kankare abin da ta yi na laifi kuma ta ci gaba da neman gafarar ubangiji Allah ya yafe mata wannan kuma take cewa ita ma yana da mahimmanci ita ce ita ce lokacin da mijinta ya zo yana neman aurenta a lokacin ya bayyana mata ne da siffa na ainihin mai riko da addini a hannun sunna ta ce bayan an yi aure suna tare da shi sai ya bayyana gare ta cewa kwata-kwata ba yi da alaka da batun sunna ko riko da addini ballowa sataccen ɗan bid'a ne ta ko ta ce ma mushriki domin ta da layu da guraye da wani ma layu kamar bel wanda yake daura a hunkuminsa yake amfani da shi ta yi ta kuma ya bari yaƙi ta ce wani mataki za ta ɗauka malam tunda ita ta aure shi ne akan cewa mai riko ne da addini kuma ga yadda ya bayyana mutum wani mataki za ta ɗauka to wannan yana daga cikin sakacin da ake yi wato ba a tsayawa a yi bincike mai nema zai fito da kowace irin siga ce zai fito da cewa shi ahlus sunna ne a haka ma wata sai ta je ta aure an nema bata sani ba sai ya ce mata shi musulmi ne in ya fahimci sunnar ya fahimci sunna take yi ya ce shi ma yana yana tare da sunna masallacin nan da kuka yarda da shi a can yake sallah sai ya fito mata da wannan sigar saboda haka mace ta je ta aure an ne bata sani ba don haka wannan tunda har ta aure shi bisa ga cewa ahlus sunna ne daga baya kuma ya bayyana mata ba ahlus sunna ba saboda haka za ta iya kai maganar gaban manyanta da kuma gaya musu cewa ga halin da ake ciki don watakila zama gidansu na sunna ne da gaya musu ga halin da ake ciki saboda haka suna iya su nemi saki ta kowane hali domin zama da wannan ba wai ita ba ƴaƴan da za ta haifa nan gaba zai musu tarbiya ne akan irin abin da shi ya tashi a kansa zai sa su cikin bata ne ya kuma ya zama da duk a rayuwar kiki ta haifa batattu wannan ba daidai bane wannan mai tambaya take cewa malam yaya ake fitar da zakar gida da fili da kuma gol da shiyar banki wannan wannan ai darasi take so to duk abin da yake kadara ce ta kasuwanci yanzu kamar gida da mutum yake zaune a ciki baya fitar mata da zakka ko mutum ya sayi fili domin ya gina baya fitar mata da zakka ko da kuwa na miliyan nawa ne matukar ya sayi shi don ya gina mutum ya sayi fili ya ajiye saboda 'ya'yansa sun girma ya gina musu mazauni a gurin wannan baya fitar masa da zakka mutumin da yake da motar motarsa baya fitar masa da zakka motar haya ba zai fitar masa da zakka ba abinda ake fitarwa da zakka shine kadarar da ake kasuwanci da ita mutum yana sai da sayan filaye ya sayar ya saya ya sayar ya saya ya sayar ko ya sayi gidaje ya saya ya sayar ya saya ya sayar to waɗannan kadarori za a fitar musu da zakka motar da aka saya domin a yi haya da ita abinda take samowa na hayan shi ake fitarwa da zakka ba motar ba haka nan mutumin da ya gina gidan haya ya bayar haya baya fitarwa da gidan shi zakka sai dai abinda aka tara daga wannan gida din shi ake fitarwa da zakka to idan mutum kadara ce ta kasuwanci ya saya ya sayar ya saya ya sayar to zai kiyasta kudin wannan abin a lokacin da zakka ta kama za a kiyasta kudin sa nawa ne in ya kiyasta kudinsa sai ya fitar masa da ɗaya bisa arba'in na abin da ya kama haka nan shiyas ɗin da suke banki ya san shiyas ɗinsa nawa ne yanzu su ba zai kiyasta wannan sai ya fitar da wannan ɗaya bisa arba'in wato biyar cikin ɗari wannan mai tambaya kuma take cewa malam ni ce na sha wahala akan mareniya mana mijinta ya rasu ya bata da yarinya ta sha wahala wajen wannan renon yarinya har lokacin da yarinyar ta girma ta kai munzulin aure sai dangin babanta suka zo suka ɗauke ta za su yi mata auren dole wai yaya za ta yi to dangin babanta sun fi ki cancanta ta ko da kuwa ke kika rene ta don haka babu yadda za ki ko a shar'ance ba za ki iya kwato ta daga wajensu ba yana dai iya ba ta nasihohi irin kuma yadda za ta yi su ma kuma in kina da hanyar da za ki musu nasiha ki musu amma ba za ki iya kwatar ta daga wajensu ba wannan kuma ta ce malami ce na ci goro kafin alfijir ya keto bayan alfijir ya keto kuma sai ta ji shi a makogoronta ya azumin ta to yana makogoronta ya za ta yi kuwa dama ya kamata da ta ci goro sai ta furzar abinda duk ta wanke bakinta to amma kuma tun da har alfijir ya keto ta ji shi a makogarar ta shikenan zai ta kwankwaɗi ruwa a afuwar tun da ta ji shi a makogarar ta sai ta yi haƙuri kuma azumin ta yana nan
wannan kuma ta malam yaya hukuncin taba alkur'ani ga mace mai haila mai al'ada
ana son mutumin da zai taba alkur'ani mustahabbi ne ya zama cikin tsarki wannan mustahabbi ne ya zama cikin tsarki matar da suke haila idan ba ya zama larura ba idan bai zama mata larura ba ta yadda karatu ne aka zo dole sai ta rike alkur'ani in bai zama mata larura ba sai ta haƙura sai ta gama abin nan in ya zama mata larura to wannan za ta iya ɗauka babu komai amma in bai zama larura ba to ya kamata ta haƙura ta yi karatun abin da ta haddace da ka in kawai tilawa ce za ta yi to sai ta karanta abubuwan da ta abin nan ba a cewa kuma wani mace mai hala ba za ta karanta alkur'ani ba a za ta iya karanta alkur'ani ɗaukan ne sai in ya zama larura
wannan take cewa malam shin mace mai al'ada za ta iya kwanciya a shimfidar mijinta tare da shi
eh wannan babu komai sai da tuna Aisha suna yin haka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
wannan kuma ta ce malam dan Allah muna so ka yi wa iyayenmu nasiha akan bambanci da suke nuna tsakaninmu ba na yarinya ce ke nan ana mata bambanci to wannan wannan baya dacewa iyayen su nuna bambanci a tsakanin ƴaƴansu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wata rana wani sahabi ya zo yake gaya masa cewa na yi wa ɗaya daga cikin ‘ya'yana kyauta don haka ina so ka yi shaida annabi ya tambaye shi duk ‘ya'yan naka ka ba su wannan kyautar ya ce a shi dai wannan kawai na bawa annabi ya ce to ni ba zan yi shaida akan zalunci ba saboda haka ba daidai ba ne wani uba ya ware wani ɗansa ya yi ta nuna masa soyayya sama da sauran wannan zai haifar da gaba ma a tsakanin ‘ya'yan naka abinda kawai aka yarda da shi idan misali yaro yana kamar karatu a wani guri sauran suna yi a gida kaga dole zai saya masa bukatun da yake da shi wannan babu ko bai cewa dan ya saya ma wadancan wancan yaron da yake karatu a bodin abubuwan da zai amfani da su kuma sai ya saya ma wadanda suke karatu a gida a'a shi wancan bukata ce ta yadda da kowane ne ma daga cikin ƴaƴansa yake wannan gurin haka zai yi masa ko yaron sa yana karatu a guri mai nisa je ka dawo sai ce bara in saya maka keke ko babur dan ka rika zuwa kana dawowa sauran kuma suna yin karatu kurkusa ba a cewa to sauran ma duk sai ya saya musu su ma sauran da za su zama wurin karatun su nesa ne shi ma zai musu haka wannan ba a cewa ya nuna bambanci amma idan haka kawai ana zaune ba titi ba ta dada ya dauki wani abu ya bama wani ya hana sauran to wannan gaskiya ya nuna zalunci kuma bai nuna adalci tsakankanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku ji tsoron Allah wattaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakankanin ƴaƴanku sai tambaya ta kusa da ƙarshe da zamu taƙaita wannan ta ce malam idan na yi alwala takan yi yawan yin hutu ya za ta yi wa in ta alwala tana yawan hutu
to idan ya zama mata cuta shikenan babu komai za ta yi sallar a haka illa iyaka kowace sallah za ta yi mata alwala wannan in ya zama cuta wato babu amma wai misali a ce in ta yi sallah kuma za ta yi hutu don haka ba sai ta sake alwala a sallah ta gaba wannan ba wani abu dole ne ta sake alwala amma in ya zamana da ta yi ba ta minti daya don haka da ta fara sallah ma sallah za ta alwala za ta warware wannan ba za a ce ta fasa sallah ba za a ce ta yi sallar a haka ya zama mata kamar mai salisul bau kamar wanda yake bawali ba ya tsinke masa to shi ma haka aka ce ya sallah illa iyaka kowace sallah ya mata alwala
sai wannan tambaya da za mu taƙaita take cewa tambaya ne ko kuma neman shawara wai malam akwai wani addu'a da za ta rinka yi ne wanda zai sa ta haddace alkur'ani idan Allah ya sa tana cikin wanda za ta haddace
to addu'ar dai bata wuce addu'ar da muka ce annabi yana yi ba Allahumma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma nabi yana yin wannan addu'a don haka za ta iya yin wannan addu'a kuma sannan ta dage shi karatu dagewa shine babban abin da ake so bayan an kyautata niyya mutum ya dage ya haƙura da jin daɗi saboda haka ya tsaya ya ga yayi karatun wannan shine zai sa mutum ya haddace
alhamdulillah ba dan tambayoyin sun kare ba kasancewar malam yana da abubuwa da yawa shi yasa aka ce a takaita kar abin ya wuce minti goma sha biyar kuma wanda yana da har mun kusa ke ce haka din ma kafin miƙa wa malaminmu kuma babanmu ya ainihin gabatar da godiya akwai sanarori kamar haka na farko ana الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a da farko dai muna godiya da Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana mai alfarma mai daraja wanda mun ji daɗi cikinta dangane da da ya samar da muka yi kuma Allah ya ba shi ikon halartowa muna godiya ga malam da sauran waɗanda ke tare da shi kamar malam Bulu da kuma wani malami da ke tare da shi muna gode musu kwarai da gaske Allah ya saka musu da alheri kuma da kamar da Allah ya sa su da lafiya Allah ya mai da su san masaukin su lami lafiya muna fata Allah ya kara musu kwazo da kuma ainihin juriya wajen ci gaba da da'awa saboda ita da'awa wannan aiki ne mai nauyi iya da wahala zai samu mutum zai samu bakin jini a wajen jama'a kuma zai samu masoya shi dai ba da ya fi ne sanin irin wani al'amari muna fata ubangiji Allah sake wasu da alheri kuma sauran mata da suka halarta wannan guri saboda an sa wannan kira su ma muna musu godiya ubangiji Allah sake wasu da alheri ubangiji Allah sa mu yi aiki da mu da su Allah sa mu yi aiki da abin da muka ci alal hakika mun saurari karatu ba shakka wannan karatu mun jira daɗin samu na fata Allah sa ka da alheri mu kuma Allah ba mu ikon aiki da abin da muka ci ba mu shakka ilimi shine mafi ainihin wato daraja daga cikin duk wani abin da mutum zai samu saboda kamala ya riga ya yi bayani da nan da matsayin ilimi ba wai mai tara ba muna fata Allah sa ka da alheri mutum wa'inda suka shirya wannan da'awa ko kuma wannan gayyata kwamitin makaranta ubangiji Allah ya saka musu da alheri da su kuma wannan malamai na wannan makaranta duk muna da kuma Allah ubangiji ya saka musu da alheri kuma wannan temporary site ne wato wannan wuri da muke ciki temporary ne akwai permanent site din yanzu muna so mun tashi za mu je da malam ya ga wajen wanda ana kan ginin sa muna fata Allah ya mana taimako cikin wani al'amari shi ne barbara a wani zamfani ina ganin basar wani abu ne to dan mai salati da annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم أصلح ذات بيننا وعافو بين قلوبنا وهدنا سبل السلام وجنبنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك محسنين بها قابلين لها وأتمها علينا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمناه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمناه وما لم نعلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته